الرحمن الرحيم أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a kanan dabo a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya kama sha shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne zo daidai da biyar ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha shi daga watan ramadan amma fa sai mun yi karatun bayan mun juya har shekara ta biyu daga hijira zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanda a irin wannan rana ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa masu girma gwaraza zarata suka bayyana a filin yaƙin badar kafin afkowar yaƙin da kwana ɗaya wanda zai hakika yaƙin badar yana ɗaya daga cikin shahararrun yaƙoƙi na addinin musulunci ka iya cewa ma mafi shahararsu mafi falalarsu mafi ɗaukakarsu mafi cin nasararsu wanda lallai haƙiƙa yaƙin badar ya samo asali ne bisa takurawa wadda ƙuraishu suka yi wa musulmi almuhajirun waɗanda suka yi hijira daga maka zuwa madina ta yanda suka hana su dukiyoyinsu da ke makka suka tsare musu dukkan wasu hakkokinsu a haka musulmi suka zauna cikin wannan yanayi sai wata dama ta sauka kuma yakin ba a yi shi ba har sai da Allah ya ba da izinin cewa lokaci yayi da za a iya yin Shi shine Allah subhanahu wataala yake cewa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir an yi wa wayannan wayanda ake yaƙa ake cin zarafinsu ake cin zalinsu an musu izini su masu ɗauki makami su yaƙa shi ne Allah yake faɗar wannan cewa mai su an zalunce su domin sai da aka zalunce su sannan aka ba su dama su rama Allah kuma ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle haƙiƙa Allah mai iko ne a bisa taimakonsu labari ya isar wa musulmi cewa wani ayari mai tarin yawa wanda yake ɗauke da dukiya mai yawa ta ƙuraishu wannan ayarin ya taho daga sham ya dawo zai keta ta madina sannan kuma ya tafi maka wanda wannan ayari yana ƙarƙashin jagorancin sarkin maka abu sufiyan wanda abu sufiyan alkunyarsa ce amma cikakken sunansa shine sakhar bin harb wanda a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan dama saboda duk lokacin da dama ta zo ana so ka yi amfani da damar wanda wannan shine saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana ba a so a komi lamarin ka ka dinga yin taswif shine me zan yi zan yi da wata dama ta samu na wani abu da kake so ka yi a cibin to kada ka labke yi ƙoƙari ka yi wannan wanda wannan ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nan da nan ya tashi sahabbai ya ce a fito a tafi aje a tare wancan ayari na ƙuraishu wanda yake ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan wanda kuma saboda damar ana so a yamfani ta ba a jira duk kowa wai sai ya gama shiri ba sai aka samu iya waɗanda suka shirya sai aka ce to a fita ba a jira ahalul awali ba su ne mutanen gefen madina sun ɗanyi nisa wai wannan ana zama duk lokacin da aka zo ana so a yi wani abu na amfanin al'umma ba a cewa sai an jira wani ai sai da wani a in dama ta yi kawai a je a yi abin da za a yi ba a son ɓata lokaci don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci iya waɗanda suke nan su fita domin aje a yi atakin aje a tare waccan runduna ta ƙuloshi wanda in ka karɓe wannan dukiya ta su to an karya su kuma dukiyar da suka ƙwace musulmi to an yi balance kenan yasa a kullum nake ce ma shi ta rayuwa balance ne kamar yadda malaman economy suke fara hikimar manzara sallallahu alaihi wasallam tunda dai akwai dukiyar quraishu a can wajen to kaga an yi balan za a yi balan wacce suka rike wa al'umma musulmi su ma za a rike musu to wannan shine abin da ya faru anan nan za ka samu orientalist makiya addinin musulunci suna siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dan fashi suna siffanta shi da mai tare hanya suna yin sharri da kage shi sa kullum muke gaya wa 'yan mu wayanda ba sa iya karatu da harshen larabci su dinga hankali wajen karatun history of islam da harshen turanci domin akwai orientalist irin su philip k hitti irin su moyen Gomri white su goldzeha duk sun baza gubansu kuma sun yi rubutun tarihin addinin musulunci a nan kai baka sani ba za su dinga bata ma manzala sallallahu alaihi da sabai amma kai nan kana tunanin ka karanta tarihi ne don haka ko kaɗan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba haka ba kuma ya fita da izinin Allah ne kamar yadda muka ji Allah ne masa izini uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi wa waɗanda ake yaƙa su fita domin cewa an zalunce su kuma Allah ya musu alwashi da alƙawari yace wa inna Allah ala nasrihim laqadir dan haka su musulmi a fitar da suka yi kasan shi filanin ne yake canjawa kisa masu shirya filanin suke cewa duk abin da za ka yi ka dinga yin filan a da filan b kada ka dinga tafiya da filanin kwaya daya ai ko yan mata a yanzu zaka ji suna cewa akwai filan a akwai filan b da suka ga aure yanzu yana wahala yan kwali sannan wanda kansu yake hayaki suna cewa sai irin nau'i muji kaza sai mai mota sai mai kaza sai fari sai dogo sai kaza sai kaza to in suka ga cewa ta kare musu suna nema lokacin su ya kusa su sun dawo plan B in ma wani baki ya zo ko wani malam shehu to shikenan za su iya yin plan B din amma fa ba fa haka ransa yake so ba to kullun ana so kai ma duk abin da zaka yi akwai plan A akwai plan B to haka manzala sallallahu alaihi wasallam yi plan A a je a tare dukiyar shi ta wannan ayari idan ba samu ma plan B sai ya taho baya dan haka to manzala sallallahu alaihi sai ya fito domin a je a tare wannan ayari wanda ba wai suna so su je su fuskanci ƙuraishi ba ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya kallafa wa abdullahi ɗan umu makatum ya ce ya dinga jan sallah a madina shi ne ya sai ya raba saboda shi gwani ne na alƙul'ani kuma zai iya jan limanci sai kuma ya ba wa abu lubaba ya ce shi kuma ya zama administration tunda shi abdullahi bin ummi makatumin makaho ne shi kuma Abulu babu yana da ido wanda zai iya jagorancin ainihin al'umma amma ba daban haka ba manzala salim salama baya raba limanci da shugabanci kamar yadda yau ake yi manzala salim salama shine liman shine shugaba tun zamaninsa aka aka yasa sayan na shi shine liman shine shugaba sai na umar shine liman ne shugaba mun ji ma lokacin da yake jan sallah aka kashe shi haka abin ya taho har lokacin da shehu usmani ya zo ya raba tutocin jihadi da suka tambaye shi a kano wane ne sarkinmu sai ce imamukun amirukun limamunku shi ne sarkinku kama na gaya ma yanzu zamani ya ci harkar limanci shi ma limanci ya zama ɗan zamani sai ga wanda yake juya masallaci daban kuma wanda yake sallah daban wanda yake juya al'amuran shi ne mafi ne fa mai ilimi shi yake jan sallar gawa shi yake komai amma da an zo musamman ma an ga wajen akwai romo to ana ke samun rikici shi sa kullum ma da yau zaka tafi rikicin masallaci ina yin fada wani abu to da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habba baya arabawa in an ce liman shine shugaba ba wani kauce kauce a ce ai wannan kuma ciyaman ne daban to an zo da lalata liman zai zama cewa kawai dai ana abubuwa da yawa kawai yana gefe kamar yadda dai turawa suka yi wa sarakunanmu na gargajiya masu administration suna nan su kuma suna gefe to haka aka dawo da wannan lamari amma fa ba daidai bane na gaya mana ba daidai bane domin da yawa limaman akwai abin da za su sai sun fu waɗanda suka ɗauki wannan gabara domin kana magana ilimi su ma suna da shi da gogewa ta rayuwa to wannan shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce abu lubaba sai ya zama sarki wanda a lokacin musulmi mutum ɗari uku da wani abu suka fito duk da cewa lalle haƙiƙa wasu lalatafan tarihi sun ce waɗanda suka je yaƙin badar ɗari uku da arba'in ne wanda mutanen madina daga cikinsu su ne mutum ɗari biyu da arba'in da wani abu sun fi yawa kuma da suka fita malam babu kayan yaƙi babu kayan fada shi sa shi yaƙi wani lokacin zuciya ce take tafi da shi lokacin da suka fitar duwa kai biyu ne kawai tare da su sai kuma raƙuma saba'in saboda shi doki ya fi daɗi a wajen yaƙi yana da ƙarfi ya ta dabahan haka Allah ya ce Allah yana rantsuwa da masu gudu wanda suke fitar da wani sauti lokacin da suke wannan gudun nasu saboda doki yana da ƙarfi ya iya kai farmaki kisa sa ka gara komai saba'in ne amma ba a maganarsu saboda ba su da kafa a kamar yadda doki yake a wajen yaki to mutum saba'in suna da raƙuma kuma kada ka ɗauka mutum ɗaya ne yake a tashin ake ana haɗa mutum biyu ne ko uku wani lokacin a kan raƙumi ɗaya a haka aka fito fa amma da yake zuciyar tana da imani su kuma ƙureshi sun kai mutum dubu to lokacin da manzala salim salama ya fito sai ya kafa sansaninsa a wani wuri a wajen madina domin ya ga suwaye suka fito a tabbatar a yi registration shi sa komai ba so ka dinga tafiya da ka duk abin da ake shine bature ya zo mana a yi registration a san mutum nawa ne kada a tafi ba san adadin mutanen ba san suwaye ba al'amuran to ba za su tafi ba ai ko a kwallon kafa za ga akwai first 11 wanda su suke bugawa an san sha ɗaya ne in wane baya nan za a sa wane akwai substitutions to manzara sallallahu alaihi wasallam shi fara zuwa da wannan tsarin ya tsaya ya ga cewa wane ne zai tafi kuma wane ne ya cancanta ma kada tafi da taron yoyo kada tafi da liabilities wanda maimakon su a amfani su sai dai masu zama mutane nauyi a rasa yadda za a yi shi ne manzara salu salama yi wani sikirinin sai ya mai da wasu saboda sun yi kankanta saboda musulunci baya bautar da ƙananan yara amma an ka koma tarihin 'yan Kurose. akwai hamalat da aka yi wasu ake ce mata hamlatus adufal hamlatul adufal ake ce ta wani yunkuri da kawai yara aka tattara kawai amma ba za ka suna faɗa wannan ba su suka fara child abuse bautar da ƙananan yara da danne masu yaki amma a daidai musulunci wallahi babu wannan saboda yara ne kada ta da su yaki yi manza sa da Sallama sai da su daga ciki akwai albara'u bin azif da kuma abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sannan manzala salim salama sai ya zo yana kwadaitar da su waɗanda aka fito za a je da su yaƙi domin in baka saisaita mutane akan abin da kike manufaka ba to za ka samu matsala to ka nuna musu menene hadaf ɗinka me kake so sai manzala salim salama sai ya ƙarfafa musu gwiwa don haka a lokacin sai ya kwaɗaitar da su a zo a yaƙi a lokacin sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙarfafa musu gwiwa daga nan sai ana cikin wannan sai Allah ya kawo wani mutum wanda mushiriki ne mushiriki ne ba musulmi ba ne sai ya zo yana kwaɗaitarwa a wajen fada yana kai kwaɗaitarwa yana so ya zo ya wannan yakin yana kwaɗayin ya zo ya yakin badar akwai mana zaman lafiya tare da shi da manzara sallallahu alaihi wasallam amma fa mushriki ne ba musulmi ba da haka manzara sallallahu alaihi wasallam me yayi sai yake cewa la irji ita a mun gode ala saka amma koma falan asta'ina bi mushrikin yace bazan taba taimako in tafi yaki da mushriki ba an ce wannan mutumin bai gushe ba ya zama yana cewa manzala sallallahu salama naci wa ma zalar rajulu yulah wan Nabiyu sallallahu alaihi wasallama yarfudu bai gushe ba yana ta naci yana so ya shigo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ki kaji yanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da wannan tsarin yau haka muke kasashen musulmi wannan yakin zaka duba da ake ciya ka san mutane sun bar Allah sun bar manzala sallallahu alaihi wasallam musamman kasashen larabawa kasashen larabawa wai ka ce ba za ka yi da mu yau ka ce wai mu so kasashen larabawa nan ba yayi yi yaren annabi ne duk ba haka bane nan mutanen wa'anda yawancinsu sun bar Allah da annabi ba irin sa ake magana ba in ana magana ana magana to sai dai al'ummar kasar akwai mutanen kirki yanzu ka shiga Saudiya wa'anda ba masu musulkin ba in ka shiga Qatar in ka shiga amma dai irin wa'annan shugabannin wayanda suke hada baki da amerika da Isra'ila a yaƙi ƴan uwansu musulmi to billahi zai ba za mu so su ba mutanen banza ne mutanen wafi kaji ne ba su yi aiki da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa a yaƙin Badar ba yace ba zan haɗa kai da mushriki in tafi yaƙi ba ka kuma mushrikai za a yaƙa to ya ga mutumin da yake haɗa kai da mushrikai da kafirai da yahudawa a yaƙi ƴan uwansa musulmi me sunansa shi sa da kada a yaudai da wata kalmar banza kalmar wofi a yau yi larabawa ne suna da larabawa lokacin da suke tare da manzan Allah sallallahu salama suke aiki da abin da manzan Allah sallallahu salama ya zo da shi amma ba laraba irin na yanzu wanda suke ta'ammali da yahudawa wala'in sai ki da yahudawa ka ji duk sun ba wa amerika bez bez a kasashensu to irin wannan zaka so ai gwanda waɗanda suke so suna tutiyar su musulmi duk da su ma iran din a gefe wai ba wai kan wallasa bane ne ba abin aibe su bane su ma in ka koma domin su ma tsofaffin yaran amerika ne su ma duk an ba su makamai suka dinga yaƙi da iraq da wayar da sauransu suka dinga kaza suka duk babu abin aiwa ba a yanzu amma dai mu abin da muke fala nan abu ka'idar mai musulunci ya zo da shi kada ka taba kaunar kafiri wallahi ba zai so ka ba ka ji abin da manzara sallallahu alaihi wasallam yi yace naki menene wannan mutum ya nema masa hatta aslamar rajul har sai da wannan mutum ya musulunta kaji sallallahu alaihi wasallama sai da ya musulunta ya ja layi su kansu yau laraba nan da za su haɗa kai malam billahi la ilaha illa huwa amerika sai ta bi su amma tana sana sai ta raba kansu ai sarki faisal na saudiya sarakunan su jarumai na farko ai haka suka yi haka suka yi suka kalli cewa amerika wayo za su yi musu ya fara kamfen cewa man fetur a daina sai da shi da dala a siyarwar kowace ƙasa da kudinta a haɗa kai duk fetur siyan da aka nama shi ne suka yi makirci suka kawar da shi don kana kallon tarihin zaga duk mutumin da yake jajirtacce ne mai addini billahi zai la'ila illahu sai sun kada shi sai sun kawar da shi wa ma amuru ya masu sunansa mursi annabi ba'id lamarin shi shugaban misali ɗin nan da aka yi ai ba nesa da mu ba misali aka yi zaɓe aka zaɓi mutumin kirki mai kishin addini da aka cewa lalle haƙiƙa irinsu in suka zo wannan kanatu swiss ɗin wannan hanyar da take tsakanin egypt wata aka kulle ta da isra'ila wacce ta nan kawai za a iya ƙwarar isra'ila su ga in aka bar irinsu ainihin mursi to yahudawa za su kwashi kashinsa hannu sai suka yi magomagon aka ɗauko 'ya'yansu karnukan farautarsu irin su waye da wannan cc ɗin suka zo aka kifar da wancan malam kafirci ya yi ƙarfi a duniya duk wannan abin da yake malam duk wani abu da za a gaya ma wai ana yakin nan ne a kan economy ƙarya ne target ɗin wallahi musulunci ne ba sa so wata ƙasa ta musulmi ta zama cewa tana da ƙarfi tana da makaman nukiliya Shi ne abinda ba sa so sun fi so a ce su kafirai Kasan ba sa so a ce musu kafirai kuma sai mun fada Allah ne kira su da haka kafirai su sun fi so irin ƙasa kafira ta zama cewa ita take da wannan amma akwai musulmi saboda Allah ce mana yayi domin ya nuna cewa mu musulmi mu yi kurzini a idan duniya sai ce wa a'iddu lahum mastalatum min quwwatin wa min ribatil kayl tantane ga mana ne. ya ce ku yi musu tanadi na ƙarfin soji na makaman nukiliya na makamai masu linzami ku yi musu tanadi wannan duk wani fawa da za ku samu wa min ribadil kaili ribadil kaili ba wai sai an hau doki ba wani irin shiri da za a yi na aje a yaƙi a igwa ne a jirage ne marasa direba a yayi ne duk irin wannan shine wa min ribadil kaili Allah yake cewa mai bu na bihi adu wallahi wa aduwa za ku dinga razana makiya Allah da makiyanku sai wa duk makiyan ba sa so inda kula da wannan makaman to suna suna tsayin ku me yasa suka mai da wannan kasashen zai suka raina su Allah kai mana magani Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka kaskanta kafirci da kafirai don haka a lokacin sai musulmi suka fito bayan manzara salasa sai karɓi wannan ma Allah sai musulunta kuma musulmi kada ka ɗauka kamar da ga ma raƙumi ɗaya mutum biyu ne suke hawa ko mutum uku wanda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haɗa shi da mutum biyu sai suka yi niyyar su zama cewa su sun hakura su tafi a kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau sai ce ma antuma bi aqwamin yace ai ba ku fi ni jarumta ba in shan wahalar ne ni ma da ni za a sha daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ana bi agna anil ajri kuma yace ai ni ma ban fi ku rashin san ladan ba ni ma ina san ladan ba wai na wadatu da ladan ladan da kuke so ku sha wahala ku samu la ni ma ina so sai ce a fito shi ma ai attachin da shi sallallahu alaihi wasallama ai kana maganar adalci ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa sirar annabi sallallahu alaihi wasallama yau ita muke so mu dabbaka mu dinga karatun sirar annabi akwai darsa da yawa kuma mu ɗabbaƙa a rayuwarmu ta yau da kullum malam za ka ga abubuwa na administration abubuwa na zamantakewa abubuwa na tattalin arziki abubuwa na zaman lafiya duk a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka in muka koma ɓangaren abu safiyan wanda ya to da waccan rundunar ta maka wanda ya ji labari ya sansani cewa musulmi za su iya kawo masa farmaki don haka shi da kansa sai ya fito domin ya je ya nemo labari har sai da ya zo ya ɓadda mami wajen filin badar sai ya tambayi mutane a wurin sai ce shin kun ga wani kuwa akwai su mutane da Allah ku gani mana yana neman information kenan sai suka ce a'a ba mu gani amma mun ga wasu bakin faska mutum biyu sai ke ce wato da Allah ku nuna min ina ne suka yi zango ina ne suka tsaya a wurin don haka sai suka ce a can wajen suka dan tsaya da dabbobinsu ma da ya je shi ma da yake he is intelligent yana da kaifin hankali da wayo shi ma da yake gogage, yi za duk abin da ake ake ba wa gogagge wanda ya san abu ai ga abu sufiyan shi suka ba wa tafiya je musu ayari zai kore shi ai sun san yana da fasaha da dabaru Ka san ba a ba ko al'amura ko shugabanci ne ba a ba wanda yake lazy wanda ba zai iya komai ba shi sa sai ga abubuwa sun lalace to da yake ya san abin da yake sai sai to dan ya ga mutanen nan wanda yake expecting din yake tunani su mutanen Madina ne ko ba su bane an ce da yaje sai ya ga inda raƙuman su suka yi kashi a daidai wannan wurin da ya yi sai ya samu tsinke sai tattaba sai faffasa kashin ragumin a lokacin sai ya ga kwallon dabino abinda mai yake nema kenan kaji intelligent faƙali ya ce haza wallahi ala'if sirif ya ce wannan abincin madina ne irin wannan kwallon dabino irin wannan na madina ne wannan raƙumin daga madina suke don haka sai ya samu labarin cewa 'yan aiken manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun zo wannan wajen to sini sai zai koma yi shiri ko haka ake ana yin shiri to yayin da manzala sallallahu alaihi wasallam yayin da Abu Sufyan kai yaji tanadin da musulmi suka yi na cewa so ake a tare wannan ayini nasa dan haka sai canja sai ba da kafa zai yi nan hanyar da ake bi ta kasa wacce masu dawakai da raƙuma nan suke bi sai canja sai ya bi hanyar kogi kamar kai ne daga nan hotor al-ihsan kana so ka tafi wudil aka ga nan zaka kawo kawai digorot to amma an kaga dama sai ka bada kafa sai ka koma nan kawai kai nan amma fasha ta ne zaka yi zaka tafi ta wajen na'ibawa ka ƙara dawa ta bypass kai ma ka ba hanya to irin wannan ga ta inda ake tunani zai aka je aka tare nan sai ya juya da aka akalar sai ya bi bangaren kogi na maliya barul ahmad shine kogin maliya sai canja hanya wanda daga nan ma zai iya koma zuwa maka da haka a lokacin bai wata wata ba domin ya inkarjin din mutanen ya samo a kawo masa ɗauki ya gaya wa ƙulishi fa ga halin da ake ciki bai da cewa wai shi fulanin sa wannan ya isa ba saboda duk ana nuna ma harka ake ta wayo da fulanin a ishi wannan yaƙi na matsala da haka sai ya aike wani mutum shi ma sai ya samu mutumin da ya dace wanda ya iya isar da saƙo da ake ce da shi bambam wanda ya ce kai zamzam tashi ka je ka kai wa ƙuraishi labari cewa ga halin da ake ciki za a tare musu ayarinsu daga madina don haka shi kenan sai shi wannan kai amuru bi ne damdam afwan wata ruwa kuma ka ce bambama amuru bi ne bambama don haka a lokacin sai ya tashi kafin ya ainihin shiga maka da yake shi ma ya iya abin me ya faru fajada a amfa ba irihi sai ya je hancin raƙuminsa ka zo mugu sai yanke hancin raƙumin hancin raƙumin nasa sai fara zubar da jini wa mazzaka siyabahu min al-amami wa min kalfi kalbi da yake ya iya sharri sai ya keta gasa ta gaba da ta baya wa rakiba ba'irahu sai hawan na raƙumin wa wajjahahu lil kalbi ya juya su ta baya wada kala sai ya shiga maka yasrukh yana ƙara yana ya ma'ashar ƙuraish allaɗi ma allaɗi da yake da kwarmato malar da harshe yana ganima ayarinku ayarinku ayarinku amwaluku ma su biyan. dukiyoyinku suna tare da abu ƙada kada raba laha muhammadun fi ya yace muhammadu ya je ya kai mata farmaki da sha ba fa dukiyar fata da gasa ya ma escaping domin a jawo hankalin quraish a sa su ɗauki abin da muhimmanci sai ke cewa ba abin da nake gani sai ku je ku riske ta algausu algausu taimako taimako to kaga dole hankalin ƙoreshi kowa ya san ɗari da kwabansa ne a wurin da suka ga wannan yanayin ga mara kuminsa yana jini ya ɗauki hankalinsu sai hankalinsu ya tashi suka ce yadda za a yi emergency meeting a tafi a je a yaƙi ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a tare waccan dukiyar don haka a lokacin suka fito da dukkanin makamansu na yaƙi wanda yayin da suka zo jihufa wani wuri sai saƙon abu su biya da sai zo musu cewa ya yi escape ya sha da wannan ayari kuma yake cewa da ƙorai su koma a lokacin wannan saƙo na abu su biya sai sa ƙorai suka rabu gida biyu wasu suka ce to tun da ai an samu kafila ta tsira ai to me zamu kawai ko a koma gida kawai Allah ya hutar da mu wasu kuma suka ce a ai ya kamata a ketare ni a bambance tsakanin tsaba da tsakuwa tsakanin su da mutanen Madina dan haka kamata yayi a je a yaƙe su duk da ayarin tasha to Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma muka koma wajen sa lokacin da labari cewa wannan kafila wannan ayarin ya sha to sai ya kafa majalisi ta yanda yake shawartar sahabbansa shin a je a yi yakin ko kuma kuma madina tun da wancan ayarin ya tafi to a lokacin sai ya ga cewa wasu kamar ba sa so a je a yaƙi shi? domin ba su yi tanadi ba zai shirin yaƙi ba kamar da Allah ce wa ina fariqan minal na lakarihun wasu daga cikin jama'a daga cikin mummini ba su so haka ba Da haka lokacin sai suka kokarin su convincing su jawo hankalin manzala Salisu salama akan ra'ayinsu to lokacin ne sai ya tara manya-manyan muhajirai da manya-manyan ansar wanda a lokacin wani jarumi da ake ji da shi al-miqdadu bin al-aswad sai ya karfafa wa manzala Salisu salama gwiwa shi sa kullun ake so in kana mulka al'umma Allah halaka da masu sanka da masu yi ma biyayya in kana mulki za ka so a ce kowa ya nema biyayya <coughs> alhamdulillah ka zo magana ta da na koma hadisin ba wuce sai in ce asdaqul kalam ma alisafi ka za ka yi ko ba hadisi ba ne mafi gaskiyar zance wanda aka yi atishawa in kai ana zance sai kai atishawa to gaske ne wannan haka haka kirkiro wannan nasu to kaga wannan dai ko ba haka bane amma dai in kana a demonstration duk shugaba yana so a ce duk mabiyansa gaba ɗaya sai ne masa biyayya to mulkin ya fi daɗi to a lokacin sai wani ɗan gani kashe ni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake da shi al-miqdad bin al-aswad yace inna la naqulu laka kama qala bani isra'ila li musa mu ba za mu ce ma kamar yadda bani isra'ila suka gaya wa annabi musa bayan mun ji magana da muka yi yakin muka yi tarin yakin ai mun ji magana suka ce me izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna gari haka zai gaya nabi annabi musa lokacin da aka je su zai shiga baitul maqdis suka ce kai kai da Allah naka annabi musa ku je ku biyun ku je ku yaki mu muna nan ba inda zamu ci amma wannan sahabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da shi me abinda zamu ce da kai walakin imdi wa nahnu ma aka muqatilun izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma akuma muqatilun ku tafi kai da Allah naka ku je ku yaga mu ma za mu to tare mu je mu yi yaƙi tare da ku don haka ya faɗa ba za mu gaya wa kamar yadda bani isra'ila suka faɗa ba don haka ne a lokacin siman zan Allah sallallahu alaihi wasallama sai duk lokacin da wani ya ƙara shawara duk da ya kawo wannan shawarar sai ya ƙara mai masu ce shiro alayya nan bayan ya kawo wannan shawara sai zo wani kuma ya ƙara bani shawara amma yana nufin mutanen madina yake zo su yi magana domin yawanci mun ji mutum kusan 200 da wani abu wan tusa da na rundunar tasa mutanen madina to yana so ya ji biyu ɗinsu ne mai ra'ayinsu saboda shi mu baya adda suka yi da mutanen madina alkawarin da suka yi za su taimaka masa ne a garin madina to kuma yanzu ba a garin madina wani an fito daga garin madina ana wajen badar kada ya tirsasa su saboda adalci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin su ma ko wani mai kasan shi sake so a dinga tafiya da mutane masu hankali da kula da alama sai wani mai hankali mai fasaha sai ya je gano sai ya gano abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine Sa'd bin Mu'az sai ce wallahi laka annaka turiduna ya rasulullahi yace wallahi kamar kai kana nufin mu ne ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzara Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ajal eh sai yake cewa laqad amanna bika mun yi imani da kai wa ka mun yi gazgata ka wa shahidina annama ji'ita bihi huwal haqq mun shaida da ka zo da shi shine gaskiya wa ka ala zalika uhudana wa mawathiqana kuma mun baka alƙawurkan mu akan haka ala sam'i wa ta'a abu sajidabi sai ce mai fambi ya rasulullah liman arata ce ma ya manzo sallallahu alaihi je kaka yi abin da kake so fa wallazi ba asaka bil haqqi na rantse da wanda Allah ya aiko ka da gaskiya law ista'arabta bina hazal bahr da zaka danna da mu cikin wannan kogin na maliya fa kuttahu ka shiga ciki la khudnahu ma'aka yace wallahi sai mun danna cikin kogin tare da saboda tsaba biyayya yace babu wani mutum daya da zai ki bin abin da kake so ya manzan Allah sallallahu alaihi to sai manzala sallallahu alaihi sai ya farin ciki da wannan magana ta Sa'ad bin Mu'az sai ya samu karsashi ya samu karfin gwiwa sai manzala sallallahu alaihi sai ya bada umarni sai komanda ya bada oda Ya ce siru tabi wa abshiru kuma ne muku bishara fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini yace Allah da mai mun alƙawarin ɗaya daga cikin jama'ar guda biyu ko ita wannan ayarin jama'ar da take tare da Abu Sufyan wannan dukiyar ko kuma su Quraishin Allah ya ce sai na ci nasara akan daya sai ce kai wallahi na rantse da Allah laka anni anzuru ila masari Ya yace kai ka ce ni yanzu ina ganin ma inda aka kashe wannan mutanen Abu Jahl ga inda aka kashe shi Umayy bin Kalab ga inda aka kashe shi wani ga ni ina ganin ma ga kowa ga inda aka kashe shi ina ganin yanda aka kakkashe wayannan mutanen da haka a lokacin manzara sarasara don a nuna ma shi ma akwai shiri akwai iya administration akwai iya tafiya da fulanin ba wai da ka ake tafiya ba malam ba mutumin da yake tafiya da ka kamar irin 'yan najeriya da muna da fulanin muna da shiri yadda najeriya take da zafi ake cikin wani yanayi da tun yanzu talakawa sun fara fulanin unguwa-unguwa gari-gari an fara fulanin ya za a yi a yaƙi miyagu miyagun nan da suke zuwa kawai shi nan mu zaɓe su su gudu ba sa dawa sai kaso bukatar su ta zo wai ya zai ne tun a primary election mu yi maganin su ya zai mu dinga fitowa ya wayan nan kaurayen dama yawanci su wayannan yan shaye-shayen da ake samu yan matasan su ake amfani da su to mu ma ya zami tun tunda mu ƴan kallon mu ne ƴan uwan mu ne su ma domin ake cin wahala domin idan rabu ya ci baya ɗauko ɗansa ya ba shi takobi ko ya ba shi wiwi ko kwaya to ya za mu fahimtar da su cewa ku zo mu muna tare da ku kuma za mu ba ku mukami mi ma abin a rubuce mu wa ne mu ɗora masa cewa in yayi ya dinga kawo kaza kaza a bawa kaza ai kaza wannan shine fulani haka manzala sallallahu alaihi wasallam aiki mana amma ba mu da fulani ba ma action fulani sai dai a baki kaga yanzu zabe yanzu amma ba wani plan da aka yi ya za a yi a canja wayanda ba ma san su wayanda ba su taimake mu ba wayanda suka guje mu wayanda suka zo kawai suka tafi can aka dinga hada baki da su ana sa dokokin da ba talaka za su yi amfani ba ba musulmi za su yi amfani ba ba arewa za su yi amfani ba amma da an zo an dan bada wani abu lokaci ya zo kawai shikenan mu ko mu muke da komai mu muke da ƙuri'a mu muke da kaza ana yin wannan plan din tun daga delegate din sai ga cewa an je lissafin ya canza in aka ba su kuri a ku karɓa ɗin amma in kuka yi aka canza ai ba za a ce a sake ba aka yi filanin ya za a doshi irin waɗannan abubuwa to amma ba mu da aiki to kaga yanda manzal ka ji yanda manzal sallallahu alaihi wasallama yake filanin a rayuwa a rayuwa lokacin da yazo zo sallallahu alaihi wasallama da filanin ya shirya sahun ma da za a yaki na badar kuma sai da ya kulla tutoci guda hudu haka yayi domin yace da wane da wane da wane bataliyar ku kaza ce da wane da wane kuna cikin wannan tutar ku ne wayannan maimana a dama wayannan a hagu wayannan ku ne yan kibau wayannan ku ne masu mashi wayannan ku ne masu duk sai da aka yi a fulani fa ba abin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya shi da ka bayan nan ma shi da kansa domin an zo kuma gurbin da sirri ake so ba a so magana ta yawa kowa ya ji ta akwai abubuwan da ma shi shugaba shi ya san wannan sirrin sai wani mutum ɗaya ko mutum biyu a amintattunsa da aka sai manzala sallallahu alaihi sai ya fito tare sai na abubakar domin ya je ya nemo labarin ƙurashawa. haka yake wannan kawai ya fito kamar yadda abu sufiyan ɗin muka je ya fito shi ma yana neman labarin su manzala sallallahu alaihi to manzala sallallahu alaihi sai ce to a fita ba a zama da kamala mu ne muke zama da ka kawai shi kenan ko a harkar tsaronmu a gidajenmu a unguwanninmu yau ci da ka muke zama ba a bibiya a ga cewa in an ga motsin wani ko wanda ba san shi ba ko a ga wasu mutane suna kuskus suna haduwa a bibiyo mai suke ne yawanci duk ba ma irin wani abu to sai ya fita zari da nawa baka domin ya nemo labarin ƙwarishawa suna cikin tafiya falaki ya shaikan sai suka da wani tsoho fasa alahun nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzala sallallahu alaihi sai tambaye shi an jai shi ƙwarishin a bisa ƙwarishawa da kuma wa an muhammadin wa asahabi kaga manzara ya boye waye shi ya ga ana motsi shi da Allah ya labarin shi ko da kuma muhammadu mutanen madina shi da bai fi kuma san manzon Allah ne sallallahu alaihi yake wannan ba shi sa kullun ko sai an yi dabaru shi yaki dama dan zamba ne sai wannan tsohon yace la kuma hatta tukbirani mimman antuma shi ma da yake tsohon kwano ne eh ba za ya masa wayo ba da yaro ne da kawo shi alawa shi kenan shi sa miyagu suke amfani da kai shi sa ake so ku dinga gaya wa 'ya'yanku kada wani a waje ya sake ya ba wa ɗanka biskit ko alawa ya karba waye daga nan ne miyagu suke samu su shiga yara ko ka zan ce an yi wa yara fyaɗe wa iya zubilla duk da irin wannan ne rashin bibiya ɗa ya fita ba a san inda ya tafi ba a neme shi ba sai ana orientation din yara ana kuma haɗa da addu'a da aka yake tsoho ne yana da gogewa wani dare ne je mage bai gani ba sai ce ba zan ba ku labarin sai na ji ku ayi sai manzala salisu salama yake cewa iza aka barta na aka bar naka in ka ba mu labari za mu ba ka labari in ka ba mu labari mu ma za mu gaya ma ko ayi mu faƙala awa za ka bi za ka yi ce haka za a yi haka da haka kenan in na gaya muku za ku gaya mun manzala salisu salama yake ce na'am eh to da yake tsohon yana da gogewa da sanin wuri da ya sanin hanya shi za duk abin da kake mala rayuwa ka dinga tambayar masanin abu ka daina tambayar mutumin da bai san abu ba wannan ka'ida ce ko harkar meteci da yawa mu ina yawan faɗa wannan sai ga an zo an tambayi malamin addini harkar abin da ta rayuwa ce bai san wannan abu ba an ɗauka malamin addini ya san komai harka ce ba tasa ba in harka sai ta fi fiqhu da sujjara kabale da ba a dira rabon gado sai ka tambayi malami amma abin da ya shafi administration da siyasa da wasu abubuwa da likitanci da harkar jarinka ya za ka yi ka ƙara haɓaka jarinka ba ɓangaren malamin addini ba ne abin da ya shafi kowa ka dinga tambayar matsanin abu. in harkar tsaro ce samu jami'in tsaro ka tambaye shi a kan in harkar likitanci ce lafiya ka daina yadda da wani mutum kawai ya zo ma wai da wani magani mutane malam yau ana hada magunguna suna kashe mutane kawai waye maganin gargajiya ko kaza ai kaza waye da sauransu ha kawai ba likita bane shi in ka kalli karatunsa ba medicine ya karanta ba in ma gargajiya ce ba gargajiyar ya karanta ba da yawa wani likita yake ce min yau suna samun kyasa-kyasai suna ba wa mutane maganin ciwon suga amma sai su ɗauko maganin bature yake suke ɗaukowa wanda shi bature ya ce ka sha 1000 giran ko 500 amma su sai su haɗa ma wu 5,000 ma lokaci guda ƙwayoyi ne da ake so ka sha so ɗaya da safe so ɗaya sai su haɗa ma goma sai su wani maguɗi ya in suka baka sai ce ai siganka ya sauka kuma haka ne saboda an baka da yawa ya haka aka yi wata mata ta zo tana su ma za ta mutu yana gane ya ce ku samu sukari ku bata siganta ne ƙasa to da yawa mutanen mu yau ko baka ganin waye me iliminsa me ya goge wasa in ya ce maganin gargajiya ne to ga gan reality na gargajiya ya baka ka ga sassaƙe ne shi ne aka sani maganin ko saiwa ce ko ganye ne ko koren magani ne ko sabara ya baka wannan shi ne magani amma a zo da wasu abuwa kuma ga yanzu abin ya yi yawa mana kowa yana talla kaza kaza waye mai islamic medicine ka an hada wasu abubuwa kawai na neman duniya malam babu ilimi a cikin wani abu zo shi ta kashe mutane to duk abin da ya shafi lafiya kamala ka je ka samu likita duk abin da ya shafi harkar da ba ta wani ko gini za a yi maka je ka samu injiniya masanin gini kada ka yadda wani migini kawai zo ma ayoyi ne komai da ruwanka ne ai ni ne kafinta ni ne ayo benda ni ne kaza ne duk ƙarya ne sai ka samu inda bai iya ba kowa akwai inda Allah ya hore masa to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana sai yake cewa shi tsohon nan saboda ya san sahara ya san abubuwa ya san masu kai kawo a ariyar sai ke cewa fa inna hukar balagan ya ce labari ya zo min anna muhammadan wa asahabahu cewa annabi muhammadu sallallahu salama da sahabbansa karaju yau ma kaza wa kaza sun fito ranar kaza da kaza fa in a kabarani Ya ce hin har wanda ya ban labari gaskiya ne fahimul yau ma bi makani kaza ga o kaza sai ce to yau suna daidai waje kaza da kaza sai labarin exactly ya ce wa balaga an na ƙorishin kuma labari ya zo min cewa ƙorishin sun fito ranar kaza da kaza in wanda ya gaya min gaskiya yake sai ce to yau su ma suna wuri kaza da kaza me ya faru wa ma'aluma tuhu, bil fi'l sahiha wallahi duk abin da ya bada labari sai da ya zama haka ne gaskiya ne to sai ya juyo sai tsohon ce to laƙar aka bar tukuma amma a ratu na ba ku labarin abin da kuke so to kuma fa akbira ne mai ma'antuma ko kuma ku gaya mun suwa yi ku to kaga alƙawari man zala sa da salama yi to a lokacin ana so a iya zilliya shi sa kullum ake so ka shirya da irin amsar da zaka dinga bayarwa in wani abu ya kutso ma lokaci guda wannan wani abu ake ce wani ilimi ne da zaka'i na mutum da ake ce masa husnul takallus kana kyakkyawan escape a murzo ma abu amma cikin yadda ala lokaci guda ko sai ka samu mafita to sai kana kula da wannan a rayuwa shi sa sai yace ko kuma su waye sai Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai nahnu mimma ai daga kogin ta daga ruwa muke saboda balarabe yana cewa kamar bakware kamar mu ne muna da kwarawa ai wanda suke yan gefen ruwa gangayi wajen haɗe da ɗinnan da sauransu su ake ce da su kwarawa wanda suna kwari inda ruwa yake to haka yake nufi kalma ce mai harshen damu min ma'in za ka iya ɗaukan cewa daga ruwa kana nufin kwari kenan min ma'in ai Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i bashara shine wanda ya halittu mutum daga ruwa to ai shi ruwan manzala sallallahu alaihi wasallam yake nufi daga wannan ruwan yake nufi ruwan da aka halitta dan adam sai manzo Allah ya husul takallum kuma da yake ana so ka san baka bawa abokin da zai kore ka dama da kai wuf sai kai ka wuce ba a bata lokaci domin da manzo Allah sai ya tsaya kuma sai sai daga mutumin kuma yana nema ya masa tambayar da za a kore kuma sai an ce an yi ƙarya yana gaya masa ka sai manzo Allah ya wuf da shi ne sai na Abubakar sai suka bar wannan tsawon suka tafi suka yi gaba fana da shi sai ya kira a ah, mimma wani ruwa amin ma'il iraq ruwan iraki kuke ne kuke tunan an yi an bashi a wajen <laughs> sallallahu alaihi wasallama wanda a nan zan tsaya yakin badar akwai da rasai da yawa insha Allah gobe ita ce ranar badar insha Allah za mu je mu ga me ya ci gaba da faruwa ya yi wannan yaki muna fatan Allah ya sa waɗannan ba su zama darsa gare mu a ƙarshe sai mu ce Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi yau kai tsaye za mu karanta ayoyin da muka karanta jiya wanda an karanta su ne amma ba tafsirinsu ba to insha Allah yanzu sai a karanta mu waɗannan ayoyi mu ji me Allah ke faɗa na'am الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيراً يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا نعم الله سبحانه وتعالى waɗannan ayoyi masu albarka ya zo da bayanan wasu ƙa’idoji da manya-manyan nauyayen hukunce-hukunce wayanda za su sisita zamantakewar al’umma Allah ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umarta ku akan ku dawo da amanoni zuwa ahalinta wanda in an ce al'amanat amanoni shine dukkanin haƙoƙi waɗanda suka alaƙa da ainihin wani ko abin da ya danganci wani alkawari shin wannan haƙoƙin haƙi ne na Allah ko kuma haƙi ne na bayi wanda ɗaya daga cikin malaman tafsiri al'imam zamakshari duk da mu'uzulancinsa amma akwai abin da ake kulawa a ɗauka in yi magana a tafsiri yana cewa alkhitabu amun wannan kiran gaba ɗaya ne kulli ahadin fi kulli amanatin ga kowa kuma a kowace irin amanaci ana nufin in an baka amanar abu to ka dawo da wannan amana yanda ya kamata da ka dai ma'ana Allah yana umarta ku ya ku taron muminai da ku sauke nauyayen amanoni da suke kanku ku dawo da su zuwa ma'abotansu wanda in an ce al'amana jami'i ne na amanatun al'amanat kamar yadda Allah yake cewa an tu'addul amanati al'amanat jam'i ne na amanatun wahiya ma manu shaks alaihi Shi ne abin da za a amince wa mutum a kansa ne amana kudi aka baka ajiya shugabanci aka ɗauko aka ɗora maka wani abu ne ake ganin za ka iya amana ce aka baka wanda wannan shi ne abin da ake nufi na daga amana wanda kuma a bisa al'adar mutane da urfin mutane shi ne kulluma a kastahu bi izini sahibihi duk wani abu da ka da izinin ma'abotinsa shi ma amana ne sirri ne gaya ma labari ne amana ne kuɗi ya baka ka ajiye amana ne gadi ya baka kula masa amana ne iyalin sai ce ka dinga kula da su ka gaisu amana ne duk wani abu da aka tsora ma wannan shi ake ce da shi amana kuma ta game dukkanin haƙoƙi wanda suke ga zummar Allah ko zummar mutane ko kuma kai kanka ma kai kanka da kanka kanka ma amana ne wanda ana so ka kiyaye kanka kada ka dinga cutar da kanka babban malamin tafsiri al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace ya amuru ta'ala bi ada'il amanati ila ahliha Allah yana umarta a dinga dawo da amana zuwa masu wannan amanar in an baka amana to ka dawo da amanar yayi daidai yanda aka baka wa huwa ya'ummu jami'al amanat alwajiba yace ya tattare dukkanin amanoni wajibabu alal insani abu sa dan adam min huquqillahi azza wa jalla daga haƙoƙin Allah mai girma da ɗaukaka ala ibadihi shi ma amana ce min salatin kamar sallah amana ce aka baka ka dinga yin sallah wa zakati zakan Allah ya sa ta kanka. amana ce da Allah ya tsora ma ka fito da wannan dukiyar ka bawa waɗanda Allah ya ce ka bawa siyami azumi da Allah ya ce ka dinga yi amana ce Allah ya tsora ma to bai kamata ce ka dinga cin amana ba kana fakewa da cututtuka na ƙarya da wasu ka san yau abin da mutane suke gani saboda rashin tsoron Allah mutum kawai sai fage da wata banza olsa ta ƙarya wata ba wani olsa malam ba ta gigita shi ba da zama chronic ba amma ya olsa ce kaza da su wasu mata kawai su ɗauki wata fatawa wacce akwai duba a cikin ta kawai su sai kenan sun daina azumi ma gaba daya sai dai su ciyar kawai saboda suna da ciki ko suna da yara da suke shara ha kawai mata sun daina azumi saboda kawai wata fatawa wacce akwai iska hadi ne na sahabbai guda biyu zai ba fa ijma'i bane Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu da Abdullahi bin Abbas su suka yi ijtihadi ba ijma'in sahabbai bane domin akwai dumbun sahabbai da suka saba musu akan wannan fatawa sannan kuma akwai abuwa da ake riko ma na usul fi kai ko akwai fatawar tasu ana riko da saddi zari'a a toshe kafa tunda aka fara ba mata wannan fatawar sai suka zama ba su tsoron Allah suka zama sun daina yin azumin Ramadana gaba daya suka zama sai ciyarwa su yi sai su fake shi kenan ba ruwansu da hakkokin Allah to kaga wannan amana ce ta Allah suke ci ko kuma mutanen kawai za su mace ya ba su fake ba su da lafiya ba likita ne ce ba za su iya ba ai ulsa ce ai kaza ne da sauransu to wannan shi ma hakkin Allah ne wal kafarat ko ko mutumin da yi wani abu da aka ce sai yayi kafara ko yi rantsuwa ko yi kisan kai ko wani abu to yi wannan kafara amana ce ta Allah wa ha ce da wasunsu wa ha. sai ce wa min hukukin ibadi ba buhum ala ba'd yace kuma amana ta tattare hakkokin bayan shashin su akan shashi kal wada'i kamar ajiya wani ya dauko yace wani na baka ajiyar kaza to shi ma wannan amana ne Allah sai ya shiga gaba ta biyu a wannan ayar sai ce wa'iza iza hakamtum bainan nas an ta tahkumu bil adl in za ku yi hukunci tsakanin mutane ai Allah yana umarta ku da ku yi adalci tsakanin mutane a hukuncin da za ku za mu zo mu fushin baki akan wannan ayoyin inna Allah ni'imma ya'izukum bi ai lalle haƙiƙa madalla ga wannan abu wanda Allah yake muku wa'azi da shi na a riƙe amana na a adalci in za a yi hukunci ko za a yi mulki inna allaha kana sami'an basiran lalle haƙiƙa Allah ya kasance mai ji ne mai gani ne wanda zai muku ba ku lada in kuka cika alƙuransa yi muku azaba yi muku zarko in ka saba ai mai ji ne ga maganganunku mai gani ne da ayyukanku wanda dalilin saukan wannan aya an rawaito daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yace lokacin da manzala sallallahu salama ya bude maka sai ya kirawo Usman bin ɗalha lokacin da Usman dan ɗalha ya zo wurin sa sai ce are ne limi fita ba ni makullin ɗakin ba kawo makullin ba fa atahu bihi sai ya zo masa da makullin ɗakin Ka'aba falamma basada yadahu ilaihi lokacin da ya shimfida hannunsa a wurinsa zai karba qamal abbas sai alabbasu baffan manzo Allah sallallahu sai tashi fa ya yace bi abi anta wa ya yace na haɗa ka da mahaifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'hu ka haɗa mun mukullin ɗakin Ka'aba tare da shayar da alhazai ka san quraishi sai suka yi wani abu tsakaninsu sai suka ba kowace ƙabila a cikin quraisha kowane gida ga aikinsu wayannan su ne masu kula da mukullin Ka'aba wayannan su ne masu kula da shayar da alazai wayannan su ne masu ba da masaukin alazai wayannan su ne masu kula da kaza haka suka raba domin kowa ya benefitin ga irin ladan da ake samu wajen yi wa alhazai hidima tun kafin zuwa musulunci ba da haka sai fakaffa usmanu ya dahu sai usman da ya ji abbas ya kawo hari yana so a hada ma sai ya rike hannunsa sai ya ki bayarwa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ba a san a raba mutane da gadin gidansu ai abin da yawancin sarakuna suke bibiya kenan shi sa ba a ba wa 'yan ga abubuwa da yawa sai a duba ko sarkin aska ne sai a gato su waye gidansu sun yi wannan sarautar galadiman kutare ne duk haka ake bi ba a wai ɗauko kawai ɗan haye a ce kawai banda da yanzu da zamani cikin kana da kudi kawai za a yi ma amma duk wata sarauta za ga ana kiyaye irin waɗannan abubuwa wannan dan adam yana son wannan mulkin gidansu ko ma meye ya zama cewa baya zuwa sai an kai shi wani gidan dan adam yana da wannan nesa din to sai usmanin sai sai abin zai koma gidan wasu sai sai dan janye hannunsa yake bayarwa sai manzala sallallahu alaihi hatil mutaha ya ya usman kawo mukullin nan ya usman fa qala sai ce haka bi amanatillahi yace ya rasulullah sallallahu alaihi gashi nan na baka amanar Allah fa qama fa fataha al abata sai manzala sallallahu alaihi wasallam sai ta sai je bude dakin Ka'aba summa karaja sannan ya fito fadafa bil baiti ya dawa fi ga dakin summa nazala alaihi jibril sai wahayi ya sauka anan bayan da manzala sallallahu alaihi wasallam yake shi sai malaika jibril ya sauka yana umartarsa cewa bi raddil mifta akan ya dawo da wannan mukulli cewa tunda su danginsa ne suke rike da wannan a da su Usman bin Talha da aka fada a usman bin dalha sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kira usman dan dalha fa a adahu limiftaha sai ba shi wannan makulli dan haka sun makala sai yace ga abinda Allah yace inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku dawo ga amana zuwa ahalinta har yi karshen aya ayar to ka ji dalilin saukar wannan aya sannan shi uba ya fita a cikin tafsirinsa daga hajjaji ibn jurayj yace wannan aya ta soka kan usman bin talha wata ruwaya kenan manzala sallallahu salama ya karbi makullin ka'aba daga wurinsa dan haka sai ya shiga da shi ɗakin ka'aba sai ya fito yana karanta wannan ayar mana an sauka masa da wahayi sai ya kira usmanu sai ya bashi wannan mukulli qala yace wa qala umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce lamma kare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ka'bati lokacin da Manza sallallahu alaihi wasallam ya fito da ka'aba wa huwa yatlu hadhihi al-aya yana karanta wannan aya yace fidahu abi wa ummi na fanshe shi da mahaifana ma sami'tuhu yatlu ha qabal zalika yace ban taba jin yana karanta wannan aya ba kafin nan sannan aka saukar da ita kenan dan haka sai malamai suke cewa wannan aya ta sauka a ɗakin ka'aba ita ce ayar da aka tambaye ka wace aya ce ta sauka a cikin ɗakin Ka'aba to sai ake cewa wannan aya ce wanda dai sababin a akan wannan mai da mukulli ne amma dai saƙon ayar innamal ibra bi umumin lafazi la bi kususi sababi wannan ta shafi dukkan wasu amanoni da ya kamata mutum ya bayar da suke hakansa ko a dinga mewa da mutane amanonin da nasu ne wanda wannan shine da wannan aya ta ainihin ɗauka shi sa abu nu'aimi a cikin littafin hiliya ya fitar da wani hadisi marfu daga abdullahi hadisin abdullahi bin masu daga manzala Salama. Ya ce alkatalu fi sabilillahi yukaffiru dhunuba kullaha ƙi fi sabilillahi kaje jihadi yana kankare dukkanin zunubai aw ya ce ko kuma a wutar wayar kulla shaiin dukkan komai sai ce illal amanata sai dai amana shine ba ta kankarewa saboda girman amana yau amana ta yi karanci tsakanin mutane insha Allahu dangane da sharhi da bayani akan wannan aya da kuma ragowar ayoyin insha Allah gobe in Allah ya kai mu za mu dora ga akwai tambayoyi na san ba lalle tambayoyin su shiga ba ina gani mu basu goban Allah kai mu sai mu dan rage lokacin da za mu karanta saboda saboda zuga ba ɗaya lokacin ya riga ya cinye